الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أذام تاشي درسي نتري دبيو أتكن كراتمنا ألفية الحديث تاع الإمام السيوطي رحمة الله عليه آه نعم آه يو أشرين دا أكو ga watan rabi'u thani hijira ta 443 kuma 28 na ga watan 11 ko ah, za mu tashi baiti na 560 amma ina ganin saboda alakarsa da wancan baitin mu tashi na 559 wa ba da hu basmala wannan muka ce za mu tashi to ba da hu basmala na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نعم فيقول المصنف رحمه الله وبعده بسملة ثم يهمد مسليا وبعد ذاك يورد ما قلت أو من قلت مع دعائه له وقال الشيخ في انتهائه حدثنا ويورد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد نعم yace wa ba'dahu bayan fadinsa da na eastern city na an situ bayan fadinsa na an situ basmala to sai bismillah bismillahir rahmanir rahim thumma yahmadu sannan yayi hamdala yayi godiya ga Allah thumma yahmadu bai ce hamdala ba <laughs> ni na ce hamdala ba da ya hamadu saboda at-tahmid zai iya zamantowa ba da alhamdulillah ba hmm. musalliyan eh, yana mai salati eh, eh. yayi eh shine wa ba thumma yahmadu in haka yayi tahmidi to musalliyan yana mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da zaka bayan wannan yuridu yuridu ma qulta sai ya iradi ya kawo abinda ka faɗa kai shehi aw man ka faɗa wato na matanin hadisi aw man ko wanda ka ambata na isnadin hadisi ma'a du'a'ihi lahu tare da addu'a ga shehin ga shi malamin shi mustamli fa kenan wannan yana magana al-mustamli ne mai shifta eh, ya ce qulta rahimakallahu hmm. waƙala shehu finti ha'ihi sannan shi kuma a sheikh malami mai yin shiftar sai ya faɗa finti ha'ihi yayin da almustamli wanda ake ma shiftar ya gama wato faɗa sai shi kuma shehi ya faɗa ya ce haddasana sai kawo haddasana wa yuridul isnada sannan ya yi iradi ya kwararo isnadi mutarjiman shiyukahu al-afrada yana mai yin tarjama ga malamansa al-afrada wato al-afrada dinnan bi alif al jam'u fardin badalun min shuyukhi ai mutarjiman afrada shuyukhi al-afrada wato daya bayan kun su kenan mm, ni na ɗauka al-afrada wato sifa ce ta yabo in kace mutum alfard fard wato wanda yake babu kamarsa. don ya kawo ta ne don ya yi ya cika baitin kuma ya zamanto ya yi yabo ga shi malamin kan cewa yayin da zai kawo malamansa yana kawo su da sifar da tarjamar da za ta bayyana irin martabarsu da darajarsu jam'u fard hmm. yana nufin ɗaya bayan ɗaya mm, haka dai al-ethiopi ya ce eh, ɗaya bayan ɗaya al-afrad wato jam'u far ya dullu badalu min shiyukhihi yutarjimu al-afrad ay afrad ɗaya bayan ɗaya ɗaya kun mata malaman nasa da an yutarjima li kulli shaykhin bi tarjamatin mustaqillatin la yatamayyaza tamam at-tamayyuz wa yuhtamal an yakuna sifata sifata shuyukhihi wa qayyadahu bihi لئلا يدخل فيه الشيوخ الذين في الإسناد كلهم فإن, فإن ذكر ترجمة غير شيوخه الذين تلقى منهم فإن, فإن ذكر ترجمة غير شيوخه الذين تلقى منهم مشروط بالفصل بيعني ونحوها كما تقدم في قوله ولا تزد في نسب أو وصف أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبان, كما عند كما عند مسلم يكي يكو إن يتي حدثنا حدثنا محمد هو ابن نمير هو ابن عبد الله بن نمير نعم في مكان تشاهده نعم ويقرأ قارئ الحسن الصوتي شيئا من القرآن كما تقدم آه إذا متشني دا آه، ثم بعده بسملة إيه. ثم طيب. sannan hmm. to wa ya qara'u hmm, to eh wa hu wa wudin ba ta basmala eh, daidai ne a ramma hmm. eh, mu ba ma yi sai mu ai majalisin mu ai majalisin ma majalisin mu zakara ne ba majalisin za mu ce majalisin tasmi'i ne majalisin sama'a ne to eh gaskiya ya kamata mu rinka yi tunda sunnan malaman hadisi ce mm. sunnan malaman hadisi ce mm. na ga abin nan a yan maghrib sun kiyaye wannan sunnar fa yan mm. maghrib suna yi don idan malami zai yi bayani kafin ya fara bayani sai an samu wani hassan saut bil qur'an ya karanta ayoyi na qur'an <laughs> eh ai sai mu rinka yi ko minti biyar aka samu <laughs> eh sai mu ɗabbaka eh in za a yi lecture ba Mm, mm. da majalisi ba a yi mana wannan ya bambanta ne da wancan akwai bai da wannan abin da muka yi a bayan na shi malami mm. da ce wasu ta hin majalisa bit da uh, kakatta tumini din nan uh, bit salatu wa zakati uh, bit salatu wa salami wannan a gurin malami shi kuma nan sai ne cewa shi kuma ba da basu eh wannan shi al-mustamli ba eh eh ne zai basmalla ɗin wato shi malam zai zauna ya jira tukuna eh. mm. A'a a a wajen ta oke akan wacan wabta cihil majalisar ta bimi bilhamdi wasu salati wasu taslimi eh بعد قراءة لآي ودعاء وليكن مقبلا عليه مو ma'a نعم a ah, zai kamar ya buɗe da wannan ya idan majalisul imla ne mutum zai malami zai yi mm. tunda ai al'imla ne nau'i ne daga anwa'il at-tahdith mm. ba lalle ya zama kan cewar za a yi ma zai to majalisin yanzu in kamar ya zauna kamar yadda malik yake yi za a yi kira'a a kansa shi dai zai ji ne a ce haddasa ka fulan a gaya masa a gaya masa ya ce na'am in akwai gyara ya gyara shi ba zai yi magana ba sai dai a faɗa ya gyara ƙira'atan mm, mm, alai to kaga dai ya shiga cikin wancan wafta ta hil majalisa bit tahmidi in zai fara majalisin sai ya yi tahmid amma wajen wanda zai yi in majalisul imla ne idan zai yi majalisul imla al-mustamli zai yi a zai fara da istinsat ce an situ to sannan sai ya sannan sai ya fara da basmala na'am kamar yadda ya faɗa na'am ويقرأ قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن كما تقدم نعم ثم بعده بسملة sannan bayan nan basmala ya bismillah ay al-mustamli ya ce bismillahir rahmanir rahim thumma yahmadullah sannan ya yi yabo ga Allah azza wa jalla yana ne salati da sallama akan annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zaɓi abin da ya fi isa matuƙa a cikin lafuzan wannan salatin da sallama gare shi kamar yadda ya gabata daga ibn salah ko ya a wajen bilhamdi wasu salati wat taslimi ya kawo abinda ibn sala ya faɗa ko wanne ne eh wanda muka karanta shi wancan makon eh Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sa'irin nabiyina wa ali kulli musairis salihina eh yace wassalatu wassalamu al-atammani ala sayyidil mursalin kullama dhakarahu adh-dhakiruna wa kullama ghafala an dhikrihi al-ghafilun يا annawawi ya جماعة daga jama'a na malamai cewa mafi isar matukar mafi wato isa matuka na lafuzan godiya ga Allah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu alhamdulillahi na na dukkan ya tabbata ga Allah hamdan yuwafi ni'amahu godiya godiya wadda take cika ni'imominsa wa yukafi umazidahu kuma yake ba da tukwici da samun ƙarinsa ah, sannan ya faɗa ya ce babu dalili a da ake dogaro da shi akan wannan hakikatan ma ni na gama na taba ganin shekul islam yana shekul islam yana istidraki akan wannan lafazin cewa zikiri ne wanda bai dace ba Allah barin tuno na taba ganin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yayi naqadin wannan lafazin bayan dai kasan eh oho a computer ce take computer ce take ara Abdul Qadir jama'ar malamai

ai ba ce duk zikiri sai ya samu asali daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba in dai ma'ana sahihi ya ce zaka yi zikiri hmm? to kai rigima ka da ablagu din ne go ijtihadi ne a suke yi bari mu gani dai na yi na taba ganin na taba ganin na taba ganin a an rikalto magana shekul islam ka san abin da suke kawo wannan kaga ga matsalar ko da ke bayan ta ibn taymiya bace ka san yi faƙi masha Allah yace wa majami'ul hamdi alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu qala an-nawawi qala al-muta'akhiruna min ashabina al-khurasaniyin law halafa insanun la yahmadanna Allah ta'ala bi majami'il hamdi wa minhum man qala bi ajalli at-tahamid fa tariquhu fi birri yaminihi an yaqul alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu واحتجوا لهذه المسألة بحديث منقطع ولذلك قال النووي في الروضة ليت لهذه المسألة دليل معتمد وفي التحفة لو قيل يبر بقوله ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لكان أقرب بل ينبغي أن يتعين لأنه أبلغ معنا وصح به الخبر amma na ga cikin mu'allafat shekul islam ban ga ya kawo wannan lafazin ba amma ni dai na taba ganin an nakalto yana naƙadin wannan yuwafi ne amma huwa yukafi umar dama abu isa yana cewa rajin ne wanda dimagu dimagu faqih dimagu faqih shi <laughs> to mu ci gaba babu ban gani ba ah, ban gani ba amma

فقال الآخر wannan ya kawo a cikin a azama la abu sheikh al-isbahani haddathana al-hasan ibn muhammad ibn abi huraira haddathana abdullah ibn abdul sa'id ibn abi maryam qala nafi' ibn yazid qala haddathana muawiyah ibn yahya an abi salih rahimahullah qala لما أهبط آدم إلى الأرض فابتلي بالحرف والنسج عما كان يسبح مع الملائكة المقربين قال يا رب لو شئت لفرغتني للتسبيح والمحامد فأوحى الله عز وجل إليه أن قل الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا فإنك إذا فعلت ذلك آه، غلبت جميع من خلقت بالتسبيح والمحامد أبو صالح ya faɗi wannan eh as-samman eh abu salih as-samman saboda haka shine ai ba ma isnadin munqati ba eh, maqtu ya kamata a ce tunda shine ma shine ma ma rawahu tabi'i ai ko mm. ah <laughs> eh, yawa gashi nau'un akhar الشين ترغيب والترهيب وروي عن ابن عمر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ثلاث مرات فتقول الحفظة ربنا لا نحسن كنه ما قدسك عبدك هذا وحمدك وما ندري كيف نكتبه فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال رواه البخاري في الضعفاء المطالب العالية من ابن حجر يتي أكن مقدمة نية فديشي المهم دي الحديث با با wani abu ne na inganci ba saboda haka zai wahala ma ka ce wannan shine ablagul hamd na'am Eh? a ah, ah, ai ba na salati ba na hamd na hamd hmm. eh, kuma ma za a ce to a faɗi wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma da aka ce sami Allahu liman hamida yace rabbana Allahumma rabbana lakal hamd hmm. mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd أهل الثناء والمجد لا أحصي ثناء عليك أنت لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد نعم eh to kaga shi ma wannan yana daga ciki na'am وقال السراج البلقيني نعم السراج البلقيني يتي بل الأبلغ بل الأبلغ lafazi da ya fi isa matuƙa shi kenan alhamdulillahi rabbil alami saboda shine fatihar kitab shi fatihar alkur'ani ah. eh. na'am a sirajul bulkini ya ce bal wato lafazin da ya fi isa matuƙa wajen yabo ga Allah shi a ce alhamdulillahi rabbil alami domin shine fatihatul kitab kuma shine karshen da shine karshen addu'ar yan aljanna taron wani wani taron na malamai yace to ya kamata a hada a tsakaninsu a ce alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida to ai an samu asar ne an samu asar maqtu ma ko mm, mithluhu la yuqalu bir ra'i shi yasa suka ganta amma zai iya zama tawa daga isra'iliyat tabi'i ba mm, na'am wa matsalan nawawi an ibrahim al-marwazi na'am anna ablagha salati cewa mafi isa matuƙa wajen salati اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون wannan shine ablaq kace Allahumma salli ala Muhammad kullama zakaraka zakirun ko yaushe masu ambatan ka suka ambace ka kuma an zikrihi ay an zikrin nabi sallallahu alaihi wasallam an zikrihi ah an zikrihi eh ya haka dai zai fi dacewa Hmm? wa ma ghafala an zikri kal ghasil eh zai fi dacewa amma sai yace an zikiri shi dai imam shi dai imam imam imam shafi'i haka yazo da lafazin hmm. a ba zancen rashin tahqiq ba dai kawai dai rashin dai tafiya. a cikin can da ya gabata a su'ai eh, su'ai da la'ilul khairat jazuli ba maliki ba maliki ne jazuli ba ne

shi yasa ai kaga shi yasa kaga ai babu dalili akan wannan shi yasa wannan kuma yanzu shi kansa wannan ta za a ce shine ablagu alfadus sala bayan babu salati akan ali akan ali muhammad sallallahu alaihi wasallam mm, mm, mm. to mu ji ثم صوب النووي sannan annawawi ya daidaita cewa cewa abin da ya cancanci ya kamata a yanke hukunci da shi cewa mafi isa su a cikin salati shine a salatul ibrahimiyya wadda ya koya masa habbai ita a ruwa akwai riwayoyi nata sai a neme su wa'annan riwayoyi a inda za a same su hmm. a shi al-Ithiopi shi ma haka yace yace wal aula an yusalli bis salati al-ibrahimiyya al-ikhtilaf al-fadhiha fa innahu la yu'adiluha shay'un ghayruha mimma dhakaru ayyan kana kama qala an-nawawi na'am to bayan wannan dukkaninsa bayan wato bayan basmala da hamd da salati da sallama to sai shi wanda ake yin masa shiftar sai ya kwararo ya ce ma mai yin shifta din abinda ka faɗa ya shugabanmu ya malaminmu na hadisai ko kuma wanda ka ambata na daga eh, isnadai ya sayi da na tare da yin addu'a shi almustamli ya yi addu'a lahu a gare shi ga shi malamin da yake yin shiftar da kamar misali rahimakallah Allah ya ji kanka ko radiyallahu ta'ala anka mm, ya yi addu'a haka ya kamata a yi a majalisi haya ibn aksam ya ce na samu alƙalanci da kuma alƙalancin alƙalai da kuma wazirci da kaza da kaza ban yi farin ciki da wani abu ba irin faɗin wanda yake neman shifta wanda ka ambata Allah ya ji kanka ta Allah ta'ala ya ji kanka ko radiyallahu ta'ala anka Allah ya da kai wato wannan addu'ar ita yake farin ciki da ita eh, eh, eh, a ce masa rahimakallah mm, din wannan ba a cika faɗa ba shi yasa akwai wani daga cikin masoya da ya ce wai shi yana ganin inda ake rubuto tambaya a ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya malam Allah ya kaza wai kamata ya kada a rinka faɗa eh, ka a rinka faɗa ce ne to a zancen gaskiya mutum ya yi min addu'a mutane a cikin majalisi in sun ji sai amin in ka samu wannan ai ko dan wannan ma ka zo ka yi majalisar <laughs> shi ne wajen irin wannan din <laughs> na a karamaka ita ma addu'a ce ita ma addu'a ce mm. shi yasa koyaushe wato da na riga na saba in aka yi mun waya a in aka yi waya aka ce akara makallahu kaza in aka ce akara maka din nan sai ba na cewa na amsin ce amin <laughs> irin wannan ce irin wannan ce hmm. Allah ji kan mallan eh yan sakkwatawa kenan Allah ji kan mallan eh eh gani yake wai kamar nau'i na bambadanci ko addu'a ce eh ba bambadanci bane addu'a ce eh kwarai da gaske <laughs> eh kwarai da gaske ni dai sai ya ce ni dai a nan wajen duk da dai nasiha ya ni dai na saba <laughs> to tunda ma ga wannan kwarai da gaske mutaqaddimu na haka suke yi hmm. na'am ala na'am mun karanta sannan kuma a shekul mumli malami mai yin shifta sai ya ce bayan shi al al-mustamli ya gama bayana daga wannan bayanin ya gama sai ce eh, ce to haddasa na shekuna ba malamin al'allama mai tarin sani almutkin mai tsantseni wato mai tabbatar da mai kyautata ilimi fulanun wane ya ambaci sunansa ya shi ma ya ce haddasa na fulani ya ambace shi haka nan zai kwararo har sai ta sadu da shi sallallahu alaihi wasallam yahya ibn aksam ya ce al-rashid harunan rashid ya ce min menene matsayi daraja wanda ya fi komai wato girma na ce abinda kake a kai eh, wato imaratul na mm. eh, eh. sai ya ce lakin ni a arifuhu sai dai ni na san shi wanda yake mai abdullul maratib din wani mutum ne a cikin halka da yake cewa a dasa na wane ya zanta mun daga wane

domin sunansa gwamai an gwama shi da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa ba zai mutu ba har abada mu ko za mu mutu mu kare shuka malamai suna nan a wanzanzu suke suna nan sun yi saura ma ba su yadda har matsawar zamani ya yi saura ga shi nan har yanzu maliku muke cewa maliku maliku نعم وقال عمر بن حبيب العدوي عمر بن حبيب العدوي يجي قال للمأمون يجي مع المأمون قال لي المأمون قال لي المأمون يجي من أي ابن الرشيد واتو مأمون ابن الرشيد كنا ما طلبت ما طلبت من ما طلبت مني نفسي شيئا إلا وقد نالته duk ba wani abu da raina ya nema daga gare ni face raina ya same shi ma kala hadith banda kawai wannan hadisin fa inni kuntu an aq'ud ala domin ni na kasance ina so in zauna akan kujera kujerar riwayar hadisi a ce waye zanta maka wannan hadisin sai in ce wane ya zanta mu sai na ce sai shi ya ce in ji umar ibn habib al'adawi sai ce ya amiral mu'mini to dame ba za ka yi ruwayar hadisi ba sai ya ce ai khilafa ba za ta kyautata ba tare da kuma yin majalisun hadisi ga mutane al-khatib al-baghdadi ya kawo wannan kisa. na'am a ba shi da ilimin ne ba shi sa ya tafi falsafa ba eh mana shi sa ya tafi falsafar hmm. yana so amma sai aka ce masa to me yasa ba za ka yi ba ya je ne mamana. a <laughs> to bai ce ba sai ya kawo wannan eh, nauyin shugabanci nauyin shugabanci wa yuridu shaykhul mumli malami mai yin shifta sai ya sannan shi kuma shi kuma malami mai yin shifta sai ya kawo al-isnada isnadi da cikakken sa wa kullama zakara wa kullama zakara dai ko yaushe ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi a shaykhul mumli sallallahu sallallahu wa sallama al-mustamli sai shi al-mustamli yayi salati yayi sallama yana mai ɗaukaka muryarsa da salatin yayin da shi a shekul mumli yake faɗa ɗin kafin ma shi ya isar da wannan sai ya yi salati haka nan ma ya tarabba ya nemi ya yi addu'ar neman yardar Allah da addu'ar rahama alal'a'imma ga manyan malamai al-khatib al ya ruwaito cewa al-rabi' الربيع يا شي متى القارئ يوما قال له القارئ يوما القارئ واتو مي كراتو يا شي مع الربيع الربيع صاحب الماجر الشافعي wataran ya ce masa shafi'i ya zanta muku hadisi wata rana bai ce radiyallahu ta'ala anhu ba sai arrabi ya ce masa wala harf ko harfi daya bai gaya mun ba har sai an ce radiyallahu ta'ala an to kaji ba ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kansa shafi'i din malamin sa yace ba zai yi ba sai kai radiyallahu anhu ne tarbiya ce tarbiya ce wannan abin nan ilimin addini ne addini ne neman aljanna ne bautar Allah ne

na'am yana mai yin tarjama ga malamansa ai yana mai ambatan tarjaman su wato labarin rayuwarsu da kuma irin abubuwa na kyawawan sifofinsu ta fuskar girmamawa da kuma takaitawa wato kada ya tsawar al-afrada ɗaiɗaikun kamar faɗin ata bahar ya يعني ابن abbas. sai ce teku na ilimi ya zanta min hadisi ibn abbas da kuma al-masruq da yake ibn al-ajda da yake fada binti siddiq um, haddathat habibil aymana al-mubarra'a wani lokaci ma kara al-mubarra'a min fawqi sab'i samawat yana nufin aisha as-siddiqatu binti siddiq siddiqiya as-siddiq mm, kuma masoyiyar habibullahi almubarra'a wadda aka wadda aka kubutar da aka tabbatar da wato tsarkinta aka kubutar da ita daga tuhuma daga sama daga ta bakwai yana nufin Aisha mhm. kuma wajen malami sai ya hada tsakanin sunansa da alkunyarsa don shine ainihin girmamawa wa domin wannan ya fi isa matuka wajen girmama shi na'am yaktasiru fi riwaya eh, eh, gaskiya ne ya takaita a wajen riwaya akan sunan wanda yake baya rikitarwa kamar malik da laif da ayyub da yunus duk an san su mm. وكذا نسبته المشهور بها haka nan ma nasabarsa wanda ya shahara da ita kamar ash-shafi'i da zida zuhri da ash-sha'bi duk an san su sai iktisari akan su hmm. to tsaya an sai mu tsaya anan ko wannan duk yana mayar da mu ya zuwa ga yanda yanda aka kiyaye yanda aka yanda aka kiyaye addinin nan yanda aka tabbatar da al'adar ilimi a cikin tarihin musulunci Eh. eh eh eh zai zo waɗansu gaskiya ya kyale su don kaga ya ce menene yake cewa akwai waɗansu al'ada wanda yake bai ambace su ba <laughs> ya ce وبقي من آداب التحديث شيء كثير فليطلب من المؤلفات في التعليم <clears throat> سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك